alhamdulillah wassalatu wassalam auzubillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu al-musta'anu ala ma tasifun bayan haka ina karanta mana sallaman musulunci yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a mu da kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan channel mai albarka wato wannan shafi mai albarka na annajul hamid ah kamar yadda muka sanar cewa karfe uku insha Allah tabaraka ta'ala muna da wato saƙo na gaggawa zuwa ga honorable lawan triumph a wannan channel mai albarka Ah, abin da ya sa muka zaɓi mu ba da saƙon a nan karatukanmu na fejin sarki zaki suna nan ba su taɓu ba yana nan ah, a nan za mu dinga masa martani wannan wani takaitaccen saƙo ne wato bayan mun gama yi masa martani kamar yadda na sha faɗa a fejin sarki zaki cewa ni ba na samun lokacin da zan saurari waya samun lokacin da zan saurari waya abinda kawai nake saurara shine iya karatun littattafan guda biyu da littafin ah, al'ukudu duriya ɗin da kuma littafin jawahirul ma'ani iya waɗannan kawai nake saurara so da na saurara iyaka abin da na kakkama a nan shikenan zan zo mu mai da martani to ah, wani lokacin a cikin sati sai a ɗan tutturo min wasu wayoyi haka ah, wanda suka faffaru tsakanin shi da 'yan uwa Ah, wanda za ka ji abubuwa na riƙa to a wannan satin ba waya ba ne akwai wasu maganganu da yi kan tsarin karantarwar da yake yana so su canza tsarin karantarwar wato yana so ya gudu e yana so ya gudu tun ba a yi nisa ba ina ga dudu ba a yi karatu kwaya shida ba lawan yana so ya gudu shi da a tunanin shi a tunanin shi ya zata za mu za a kyale shi ya ci karansa babu babbaka ma'ana ya zo ya yi abin da ya ga dama ya su kuwa ya abin nan so da aka sai ya zo ya tarar da fagen ashe ba haka ba ne, ba yadda yake zato ba ne. ya ji muna bin shi sau da ƙafa ya zo ya karatu yau gobe mu zo mu yi masa da martani wannan abu yana ɓata masa rai wannan abu yana tada mishi hankali saboda me za ku ga irin yanayin yadda yake yin magana in zai maido mana da martani cikin fushi da faɗa da kausasa magana amma kuma duk sanda zai maido mana da martani za ku ga ƙara haɗuwa yake yi wanwar ƙara wato wato shiga garari yake yi tsarin karanta littafi tsarin karanta littafi ‘yan uwa da bakinsa da bakinsa ya faɗi yadda zai karanta littafin ba mu muka gaya masa ba ba mu muka sa shi ba shi da kansa ya zo ya ce littattafan nan guda biyu littattafan nan guda biyu ga yadda zai karantar da su zai kamar yadda za mu sa muku yanzu da, da bakinsa ku ji yadda ya faɗa da bakinsa ya ce littattafan nan guda biyu karantar da su zai zai karantar da wannan ina ga minti ashirin da biyar zai karantar da wannan minti ashirin da biyar dan a tsage gaskiya abin da ya faɗa kenan ta dan a tsage gaskiya dan a gane ina gaskiya take kaza kaza kaza kuma sai ya fara waɗannan karatukan kamar yadda ya faɗa ɗin to abin da yake akwai lalle akwai abin da yake jin tsoro akwai abin da yake jin tsoron faruwarsa shine wato karatun nan in ya ci gaba da bin jawahirul ma'ani daki daki za su ci gaba da rasa members za su ci gaba da rasa members za su na dinga yan izala za su na dinga fita suna komawa ɗariƙa don za a dinga jin shehu tijjani za a dinga jin ilimin shehu tijjani sannan mu kuma muna biye inda aka ja baki ba daidai ba mu ce nan ba daidai aka ja baki ba inda aka yi fassara ba daidai ba mu zo mu ce fassarar nan ba daidai aka yi ba kuran nahau kuran sarfu kuran addalala al-mu'jamiyya wato ma'anar kalma wadda mu'ujam ya bata wanda ake amfani da ita a yare mun babba da misalai ba za su kirgu ba irin su kalmar eh, bikiru aka zo aka ce budurwa aka ce budurci saboda Allah da annabi aka zo kalmomi irin su tayyasahu aka ce waye kururuwa wannan alƙudud durriya haka dai a faɗa anan, a tashi anan, a waɗa a a tashi anan, nan haka ake karatun so da haka ku lura da yanayin yadda ake kwangaba kwan baya wajen karatun an tattakure a gidansa yake yadda kaga an sama bindiga an tsare shi an ce dole sai ka karanta yadda kuka ga haka ina da bidiyonsa yana koran yara da yara da wanda suke gabansa ba yara ba ma yana fatattakansu yana korarsu su tafi su bashi guri kar su ja masa suna su suke ja masa yake yin mistake kuma duniya ce take bin sa kaza kaza kaza so yana takure za ku ga yadda in ya biya guri yake koma ya kuma biyawa ya koma abin di ya dame shi shi ko ba abin ya gudu ba dole sai yi, babu inda zaka dole sai yi. to shi ba abin ya gudu ba sannan wato masu waya su ma in sun bugo su jika mai aiki su jiƙa mai aiki su yi tsiya mu kuma washe gari mu zo mu tisa shi mu ma tisawa ta hujja tisawa ta ilimi wanda abin da muke faɗa muwa duniya muke sakarwa to wannan abu ya ɗaga mai hankali kuma dama mun san za a zo gaban nan sau haka yanzu an fara zille-zille amma abin da nake so ‘yan uwa mu sani shine yanzu a ah, na ga da muka yi sanarwa da wani ya kira mana shi sau da haka yanzu idan wannan wanda ya kira mana shi din nan ah, yana wallahi muna buƙatar ya ƙara kira mana shi saboda a tura mishi wannan sakon ya ji bari mu tuna mishi in ya manta mu ban manta ba shi ya faɗi yadda zai tsarin karatun sau da haka bara in danna muku shi ku gani yawwa gashi nan tafsi da zamu kafa shine bayanin hujjoji da dalilai dan a fitar da mutane daga cikin duhu da kuma ruɗu dan mutane su zama suna bauta wa Allah bisa ga dalili da hujja kuma su san komai ala basira to da haka kamar yadda na san lokacin namu baya ƙasa da awa ɗaya da rabi to da haka zan ɗauki damar in karantar da mu littattafai guda biyu insha Allah a kowane lokaci za mu karanta littafi na farko cikin minti talatin mu juya mu karanta littafi na biyu shi ma cikin minti talatin sannan kuma mu bar minti talatin ga masu tambaya da kuma sauran bayanai da za su rinka biyo baya waɗannan littattafai da zan karantar zan so a ce ga waɗanda suke da sha'awa wanda za su bibiye mu to kowa ya mallaki littafin ta yadda idan an fara karatu za ka buɗe shi a gabanka kana ganin ana jawo baƙin ana fassarawa daki-daki ta yadda inda gaskiya kake so kuma in ka tashi yin tambaya za ka yi tambaya akan abin da aka yi karatu a kai kada a yi tambaya akan abin da yake wajen karatu wannan sai ya fi taimakawa wajen fa'idar ta isu kuma sai ya fi taimakawa a fahimci gaskiyar inda gaskiyar ake so. da haka waɗannan littattafai guda biyu da zan karantar da mu insha Allah littafi na farko shine littafin Ibn Abdulhadi mai suna Al-Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Uqudud Durriya fi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Uqud Ad-Durriya da haka ga littafin ina ɗagawa Al-Uqud Ad-Durriya fi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah to wannan shine littafi na farko wanda da yawa daga cikin waɗanda suke sa zagin ahlu sunna musamman zagin ibn taymiya sukan kafa hujja da cewa wannan littafi kaza kaza su ce akwai kaza a ciki duk da ba sa kawowa su buɗe shafi su karanta a gani amma sai su ce ai akwai ai akwai ai akwai to in Allah yadda karatu shine zai tabbatar mana da wannan abubuwa da ake cewa akwai shin akwai din ko babu da haka ubangiji yace ce qul bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin a zo da at-taura a karanta inda gaske ne littafi na biyu insha Allahu da zan karantar da mu shine littafin jawahirul ma'ani na Sheikh Muhammadul Bakari wanda kuma littafi ne sananne shi ma ba ɓoyayye ba ne ina fatan al'umma waɗanda suke bibiya kuma suke so su fahimta su gane tsakani da Allah to za su bi mu cikin wannan darussa guda biyu za su bi mu cikin waɗannan karatuttuka guda biyu da haka saboda ba mu riga mun sanar da mutane ba a yau ba za mu shiga cikin karatu kai tsaye ba za mu ba da dama wanda na san kai ma za ka ci gaba da sanarwa mako biyu masu zuwa idan Allah ya nuna mana su ne ranakun da za a fara karatu kai tsaye kamar yadda na faɗa minti talatin daga kowane littafi baki da baki daki daki mataki mataki insha Allah. To, a ‘yan uwa kun ji bayanan bawan Allah nan, har umarni yake cewa a siyo littattafan nan guda biyu, saboda mi, saboda za a bi su tiryan-tiryan, za a karanta eh, har ma a shigo a mudakala, a menene, a menene, a menene. So, ba mu muka ce maka, ba mu muka tsara maka karatunka ba, kamar yadda kake ta faɗa kake ta ɓaɓatu. ba mu bane kai ne da bakinka ka tsara yadda za ka yi karatunka kai ne da bakinka ka tsara yadda za ka yi karatunka to amma yan uwa ku ji kuma abin da ya faru satin nan da ya wuce bari ku ji abin da yake cewa uku shine mun tsallake wasu baitoci a karatun al'ukudun duriya saboda ba su da alaka da abin da muke yi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 barica ne darajojin ibnu taymiya ne a ciki kowa banda ya raina hankalin mutane ku wanda kuke ɗalibansa ku buɗe kunnan ku su baitocin matsayin ibnu taymiya suke nuna matsayin ibnu taymiya suke nuna matsayinsa a ilimi da kwanya da yake da ita baitocin nan kun gansu kun ga kun gansu kun gan su kun gan su kun ga inda suka ƙare na wannan shago waɗannan baitocin matsayin ibnu taimiya suke nuna haka na faɗa a cikin bidiyon ban ce shirka ban ce da shirka a ciki ba ko kaɗan ƙarya yake so yake ya zamar da abin da na faɗa ya gudu zuwa wata matsala abinda na faɗa ca ne baitocin akwai akwai matsayin ibnu taymiya baitocin matsayin ibnu taymiya suka faɗa abinda na faɗa kenan na ce babansa har proud ya dinga yi da ibnu taimiya akan waɗannan baitocin sau da haka bari ko za mu iya ɗanyen gurin da nake magana ku ya bi ya warware abubuwan nan gaba ɗaya sai da ya faɗe su kuma a lokacin da ibn ya warware yana 20 years ne shekararsa 20 a lokacin eh, Sau da haka sai suka yi aikekeniyar irin waɗannan baitocin ya rubuto su ibn taymiya ma ya rubuta ya rubuto ibn taymiya ya rubuta to yanzu wannan ba yana nuna irin kaifin ilimi da ibn taymiya yake da shi ba kuma wannan ba yana nuna daraja ce ta Ibn taymiya ba daraja kusan abin alfahari shi ce abun alfahari ne to tun da har babansa ba yi alfahari da shi babansa yana raye a lokacin da aka yi abun sai da ya ji daɗi ya alfahari da Ibn taymiya akan wannan to yanzu wannan shi kuma littafin al'udud duriya dama darajojin Ibn taymiya za a faɗa to ka samu wata daraja kuma ka zo ka tsallake kaga akwai magana kun ji kun ji abin da na faɗa wallahi ban ce akwai shirka ba abinda na ce baitoci ne suka faɗi darajojin ibnu taymiya ga dai karatun suka faɗi matsayinsa suka faɗi darajarsa suka nuna kwanyarsa don tun yana shekara ashirin ya yi su na ce sannan shi kuma wannan littafin dama topic ɗinsa faɗan matsayi da daraja ta ibnu taymiya to don me za a zo baitocin kuma sai a ce wai ba sa cikin topic wai mun tsallake Abinda da nake faɗa baka iya baitocin ba ne ba wai shirka na ce a ciki ba kakka kawar da hankalin mutane abin da na ce baitoci ne ba za su fassaru sai an zauna gaban malami ya warware su kai kuma girman kai ba zai sa ka je ka zauna gaban malami din ya warware maka ba so da haka bari ka zo kai wa ɗaliban ƙarya ɗaliban ka ƙarya tunda kun saba musu ƙarya ba ku tsoron Allah ko maciya amana ne so da haka sai ka zo ka musu ƙarya ka ce wai an tsallake ba mu buƙatar su kuma dama ka tsallake su ne saboda ajanda guda biyu saboda abu guda na farko ba za ka iya karantawa ba ka fassara su saboda suna da wahala larabci kaɗai ba zai iya fassara ba ka so dole sai ka zauna a gaban malami saboda lugus ne abu na biyu kuma saboda ajanda ka ta cewa jawahirul ma'ani za ka fara tsallake-tsallake sai ga shi ka fito da ajanda ka ta cewar wai an baka shawara wai jawahir ma'ani a dinga tsallakewa ana tafiya shirkiya to mu kuma dama wannan bidiyon dan haka muka zo yan uwa kun ji abin da muke faɗa ƙarya yake shi na sa muku bidiyon sa a farko yana cewa za su karanta da littattafan nan saboda a bayyana gaskiya to ta yaya za a gane gaskiya akwai waya da dan uwa ya mishi yana ce masa ai maganganun ibnu taymiya sai an hada wata da wata sannan za a fassara to me yasa shi jawahirul ma'ani za a yi tsallake tsallake ba za a bi shi tiryan tiryan ba sai a ce a za a tafi kawai wani guri ne da ake da bukata a je a dauka to muna gaya wa duniya cewa wannan makaryaci ne aikin ne ya fi karfinsa saboda haka wallahi ba zai iya karantarwar a tsarin ba saboda in ya karantar za a yi ta karɓar ɗariƙar tijjaniya za a yi ta fita da izala za a fahimci shehu tijjani da kyau daga bakinsa shi makiyi dama shehu ibrahim yana wa malla hazatu ainu ha khaffa kullu ma yukhafu alaihi wal adu karrisu. wanda ainu inayatin layi ta harare shi to ta kalle shi to za ka samu da abin da yake tsoro sai ya sauƙaƙa gare shi kuma sai ka ji maƙiyinsa yana yabansa to zai dawo yana yaban shehu tijjani ne dole ba dan yana so ba hakan kuma zai buɗe ƙofa ga su wanda suke da buɗaɗɗiyar basira na wanda suke bin karatun wanda da sun yarda da su suna musu ƙarya a jawahir ma'ani an ce kaza suna musu ƙarya a jawahir yanzu ga jawahir ma'ani sun buɗe suna jin me ake faɗa a ciki wannan shi ne kawai sau da haka wannan muna tura wani maka wannan saƙo kada ka yadda ka tsallake kada ka yadda ka saba alkawari munafici aka sani da alama ce ta munafunci saba alkawari ga alkawarin da kai mun danna wa mutane kakka zama munafiki kakka zama fika hasla minan nifaq ya zama kana da wata tada ta munafunci shine saba alkawari shine yin ƙarya kakka zama kana da wannan hasla din muna maka nasiha ka dawo ka ci gaba wancan kuma bibiyan wasu gurare ka tsallaki can ka tsallaki can ba wai muna hana ka kai bane bismillah yadda muka buga ka anan muka buga kanka kada ku kada ku ka gane kai jahili ne baka san komai ba to haka in ka bi can din ma haka za mu bi ka so da haka sannan a ƙarshe muna gaya maka cewar muƙabalan nan muna nan ba fashi sai fa ka zo an yi ta sai ka zo an yi ta kan abubuwa da ka ajiye istighfari na ibnu taymiya da yake in matsala ta rikice masa sai ka zo an tattauna sannan sai ka zo an tattauna kan mukashafa da gaibu sannan sai ka zo an tattauna kan halara da jazba sannan sai ka zo an tattauna kan fana'i waɗannan abubuwa dole dole ka zo a tattauna su ka zo a kano kake a kano nake ka faɗi benu ka faɗi guri ka saka sharuɗanka za mu zo mu taddaka, mu zo a tattauna a ilmance ba wai a yi waya ka hana mutum magana wancan ya yi waya ba ka barin shi magana a zo a yi muƙabala in feɗa jawabai na kai ma ka yi naka su kuma mutane su shaida wannan shine takaitaccen saƙon yan uwa muna godiya ga yan facebook da yan tiktok wanda suke jibirin zama su saurari karatukan namu kuma suna bi suna yayyankawa gaba-gaba suna turawa muna musu godiya Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alkhairi muna kuma ƙara wato zaburar da su kan wannan aiki na gari da suke yi wajen i da saƙo zuwa ga al'umma Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu